الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala bisa ga rahama da fadla ce da arzuta mu sake haɗuwa daidai wannan lokaci a wannan masallaci na abubakar as-siddiq radiyallahu anhu da ke shiyar bado insha Allah subhanahu wa ta'ala kamar da aka riga aka sani muna cikin hadisi na goma sha takwas darasinmu na yau yana a shayi na ɗari da saba'in daidai ɗari da saba'in sakin layin rubutu na biyu satin da ya gabata malam ya kammale mu na sharhin hadisi na goma sha takwas kuma mun ɗan shiga kaɗan cikin fa'idoji da darussa da wannan hadisi ya ƙunsa. Darasin mu na yau insha Allah shi ne darasi na ɗari daidai darasi na ɗari daidai malam ce min fawaidi hadal hadis daga fa'idojin wannan hadisi hadisi na goma sha takwas a cikin arba'una hadis an nawawai daga cikin darasin wannan hadisi mai horo da aji tsoron Allah duk inda ka samu kanka kuma ka yi zamantakewa da mutane da ɗabi'a mai kyawu itaƙila haifu makunta وأتبع السيئة الحسنة تمهها وخالق الناس بخلق حسن to farin a cikin wannan hadisi malam ya dan kawo kamar guda hudu wanda ba su ke ban nan ba amma dai su ya kawo muhimmai na ɗaya bayan malam ya min fawaidi hadal hadith daga cikin fa'idojin wannan hadisi na ɗaya wujubu taqwallah wajabcin tsoron Allah عز وجل حيث ما كان الإنسان إن متكفج لقوله صورة شور منظر الله صلى الله عليه وآله وسلم اتك الله حيث ما كنت فجد أوران الله دك إن كفج كو أعنا فتجد أوران الله وذلك وَنَّنْ bi fi'l awamirihi da aikata ababen da ya hora abubuwan da ya horo da su wajikina bi nawahihi da kaurace ma abubuwan da ya hana sawa'un duk dai kunta fil alaniya ka kasance a bayyane aw fi sirri ko a asirci ka ji tsoron Allah game da yin abin da ya hora da barin abin da ya hana duk inda ka kake sawa an kai kaɗai kake ko tare da wasu a koyi ko a asirci aibi ne kwarai mutum ya zama yana cin tsoron Allah amma cikin mutane cikin mutane bai keta hurumin Allah bai tsallaka dokokin Allah amma ya kaɗai ta shi kaɗai to zai iya ya yi duk abin da Allah ya ce ka saboda mutane ba su gani ne amma kuma ya san Allah yana gani ne sai malai ce wa ayyuhuma afdal cikin abadan da guda biyu wanne an ya kona fi sirri aw fil alaniya ya kasance a sirce ko a bayyane aikin da Allah ka son ayi da ka yi shi a sirce ba wanda ya sani da ka yi shi bayyane mutane su sani wani ne ya fi cikinsu Ya ba filin, malaci a cikin wannan akwai fayyacewa akwai bukatar a fayyace abu ne wanda yake bai kamata a bar shi a dunkule ba ina da bukatar a fayyace shi idza kana izharuka littaqwa idan ya kasance ka bayyana abin da yake takawa ya hasulu da ta'assi ana samun koyi da shi walittiba'i da biya lima anta alaihi ga abin da kake a kansa Ba huna a irin nan i'lanuha bayyana ta kawan nan ahsanu ya yi kyau wa afdal kuma ya fi ya yi falala ma'ana taqawa a dunkule ma'anarta yin abinda da Allah ya hora barin abin da Allah ya hana to a wajen yin abin da Allah ya hora tun da cikin bangaren takawa ka yi abin bayyane ko kai shi a koyi shi duk wata ibada da yin ta bayyane zai haifar da samun masu koyi da kai to ka yi ta bayyane don a yi koyi da kai yayi bisa kai ta koyi wani aiki da Allah ka so wanda in ka yi shi bayyane za a samu kwaikwayo wasu za su kwaikwaye ka wasu za su bi hanyar nan da kaddi to wannan yi ne bayyane ya yi kyau kuma ya yi fifiko ولهذا مدح الله الذين ينفقون سرا وعلانية saboda haka Allah ya yabi wanda suke ciyar da dukiyarsu a asirce da bayyane kenan wanda suka yi asirce Allah ya yaba musu wanda suka yi kuma bayyane Allah ya yaba musu Allah ce Allah zini yunfiquna amwalahum fi sabilillah sirran wa alaniya sirran wa alaniya kina an yaba wa masu yi asirce an yaba wa masu yi bayyane saboda sadaka tana ɗauke da karantarwa don haka ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam labari a cikin sahih Buhari wani mutum ya ce yau zan yi sadaka sai ɗauko sadaka da zai yi sai Allah sa ya dace da barawo sai ya bashi shi bai san barawo na ba sai za kama ya ba ɓarawo sadaka wani ɓarawo ya ba sadaka sai ce kuma zai koma wata sadaka gobe gobe ta yi da sadaka sai sai dace da karuwa sai ba karo wani karo ya ba sadaka to shi kenan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara sadakar da ya ga barawo yana yawa Allah ya raya zuciyar farawon nan da sadakar nan ya yi jalli da ita ya kama sana'a ya bar fata kaga sadaka ka ta yi tasiri in mazinanciya ce bace ko mazinanci namiji yana an ka ba nan kila ya aure sai ya bar zina ko kila zan mata sanadiyar samun wata hanya da za ta kame kanta karo na uku ce zan yi sadaka kuma sai to ya sadaka sai ba wani attaci mai dukiya shi bai san eh, bai san mai dukiya ba ne ko yanzu ka sa akwai mutanen da in ka gasa kana aibawa sadaka amma sun yi karin kai da abin ka, amma kana aibawa sadaka kwarai da gaske to za ka ce to ai ba mawadaci sadaka shi na tasiri dan yana yawa shi bai sadaka ba shi sadaka da ta da dasa mai tunani cikin ta oh kai jama'a ya kamata in kama sadaka to wannan na isa yayi koyi da mai sadakan nan sai shi a nan aiki bayyane yana iya sa wasu gani su koya to irin wannan kai shi bayyane yayi wa qala an-nabi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam man sanna fil islam sunnatan wanda ya shaya wata hanya cikin musulunci hasana hanya mai kyau hanya ce mutane sun bar binta sai wani zai share ta ya bi ta sai sai mutane suka ce a ga wata hanya sai suka zo suka bi falahu ajru ashra ladat shaya wannan hanya wa ajru man amila biha da ladan wanda ya aiki da wannan hanya ila yawmil qiyamah ranar alkiya. ba wai kirkirowa zai ba a dama akwai a cikin addini ko wani abu ne da addini bai hana to za a bashi lada ta wannan aiki da kuma duk wanda ya koyi da shi ya irin wannan aiki misali shekara arba'in da sun wuce ana tafsiri a ƙasar nan ko ba a yi tafsirin ƙur'ani ga azumi ba a yi shekara arba'in da sun kauce yana yi akwai masallatan jima'a ba ko babu akwai akwai majalisun karatu da sauransu ko babu Gama can baya ba a san ko ba a yi ko an sani ba a yi wani abu ba mai sunan gidauniyar marayu a samu wani mutum ko wasu mutane su yi tsaye da neman gudunmuwa da za su tattara ta har su ƙara da nasu ba su ci ba har su ƙara da nasu a raba wa marayu ko a raba musu abinci ko a raba musu nama a daren sallah ko a yi musu tura a ba su lalacen da ana haka a majalisun tafsiri to kaga daga baya sai wannan fikira wannan tunanin ya shigo to yin haka nan kirkire ne a addini ko dama akwai aikin illiyar raya shi an kai dama akwai shi raya shi an kai ma kuma dama akwai shi raya shi an kai to kaga duk wanda kirkiro wannan gidauniyar marayu to koyo shi an kai gidauniyar marayu sai ya samu lada mafum da wala Allah na harkon harko ko kuma ashiya kamar misali a ce ashiyan nan wa kirkira gidauniyar marayu ko kawo ta ya raya ta babu ta wanda ya fara in an shekara dubu a shiyan nan mutane suna rayuwa suna cewa suna rayuwa duk an kai wannan aikin sai ya samu lada mafhumun to shine kaga na a bayyane ya yayi to yanzu inda kus akai a koyi ya cin mu mutum gida ne ce muna neman talabijin gudun rayu ka a haɗa mu kuwa ba a sanarwa ba a haɗa mu kowa kowe kaga ba wasu da za su zo su koyi idan aikin da za ka yi ai koyi da kai kai shi bayyana yayi amma idza kana la yahsulu illa بإظهار لا يحصل بالإظهار bil أما إن amma شبا ya kasance ba wata fa'ida za a samu ga bayyanawa ba fal israru asirtawa asirtawa misali za ka karanta qur'ani gaban ɗalibai suna saurare ko suna kallon nasu qur'ani don su kwaikwayi karatu za ka yi shi mai na ya hidon a asirci amma kana kai kadai ba wani wanda za a koya ma ba wani wanda zai saurara shi diba don ya gyara karatu ne to kai shi asirce ne ko kuma musamman kana cikin masallaci wasu na sallah kai ka makatun qur'ani bayyana kai asirce yi idan in babu wata fa'ida da za a samu ga bayyanawa fal israru afdal asirtawa yayi li qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam saboda cewar manzon Allah fi man yuzilluhum Allah fi dhillihi ga bayanin waɗanda Allah zai wa inuwa cikin inuwa dai da babu inuwa zai inuwa Allah rasul mutum ta sadaka da ya sadaka da sadakatin da sadaka ba a fa ɓoye ta hatta la ta'lama shimaluhu ya zama hagunsa bai san ma ya minu abinda damansa yake bayarwa ba ma'ana ko hannun shi na hagu bai san ni dama ya bai ba kinan sadaka ta kai matuƙa ga ɓoyewa ta hilada sadaka ta ɓoyewa ta hilada don babu wanda ya kai kenan nan inda za ta zama yi in ya kasance a ba wani zaton ko yaƙinin a su da za su kwaikwaya su ga kaya su koye ka. Sai akwai masu koyi da kai to kai bayyana yayi wa ala al-aqal fi tark al-ma'asi ilanuhu aw izhar aw israruhu to nan game da abin da kasance da'a ayyukan lada to abin da shahi sabuwa shi ayi shi bayyane ko ayi shi asirce wahi barin sabon ma'ana a bar sabo bayyane ko a bar shi asirce ko kuma wani abu da an san kana yi ne sai ka tuba ɓoye ba wanda san ka tuba ko ba a ka bayyana tubanka ko ya san ka tuba daga wannan sabon wahi da ka tuba tsakaninka da Allah ɗai ba wanda ya san ka tuba da ka yi tuba bayyananna wanda sun ka san ka da wannan laifi su san ka tuba wani ya fi yuqalu fihi za a iya cewa game da shi ma tsila fil awamir abinda aka ce game da abin da yake umarni yadda abubuwan da Allah hori kan yi in wasu za su koyi da kai kai su bayyana yayi in ba koyi kai abin dinka boye yayi to haka shi ma tuba daga sako ko barin sako kai shi bayyane don wasu su koyi da kai su ma su bari kamar wanda kan bari ya kai shi koyi babu wanda ya sani ya ka bar shi koyi babu wanda ya sani ta masalan misali idza kana al-insanu in mutum ya kasance yuridu suna nan ya anyar da kuma ya shiga fi amala a cikin aiki fa kila lahu sai aka ce mai innahu yashtamilu ala muharramin ai wannan aiki akwai haramun ciki kal umuru kal umurir ribawiyya kamar al'amura na riba wani tsarin kasuwanci na da ake son ka shiga sai akwai riba ciki fa tarkuhu jaharan ya bar shi bayyane ya bayyana ya bar shi ko fata hu fata hu sai da shi jaharan bayyane fa zalika afdal wannan yayi la'annahu yuta'assa bihi dan za a yi koyi shi wasu za su ga ya bari su ma su bari wa amma idza kana amma ya al'amari ya kasance la ya ta'adda ila al-ghairi amfaninsa ba zai tsallake ka ba ya shahi wani fal isra'u afdal asirta ba yayi ka asirta yayi ha wala wa amma idza kana al-amru la yata'adda ila al-ghayr wa la yantatu bihi ko wa la yuntafa bihi in kasance al'amarin ba zai tsallaka ya kai ga wani ba wasu ba za su amfana da shi ba فالإسرار أفضل أصر سوائك أصر سوائك فإن كان قائل إن ونمي شوائك قوله صلى الله عليه وسلم أتشو رمضان الله إتك الله حيث ما كنت قد تورا الله دك إنك تي هل يشمل فعل الأوامر يا شاهي أدن يكتفن شيء أيكة أمرني في أماكن أو صور عليه amma kina jam'i na makan makanin wuri amma kina wurare gairu la'ika wanda ba su dace ba shin duk abin da yake aiki na na da'a tunda aikata da'a da barin sabo shine tsoron Allah to aikata da'a wurin da bai dace a aikata ta ba to kalmar haifu ma kunta tana ciki ka ji tsoron Allah duk inda kake to har da wuraren da basu dace a yi wani abu da yake da'a ba ne tun da da'a tana cikin tsoron Allah to sai zama ga wani aikin da'a amma kuma nan inda kake bai dace a yi shi ba to hannan za ka yi shi malam ya ce kal marahidi kamar bayan ɗaki marahidi jam'ina bayan ɗaki mirhab mirhab marahid مثلا misalin su kana bayan ɗaki kana wanka ko kana a tsugunne sai ka musu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wala akbar ko ka rinka karatun qur'ani kana maimaita hardarka kana wanka kana harda kana karatun qur'ani bayan daki karatun qur'ani ba tsoron Allah bane tsoron Allah don abin da tsoron Allah aikata abin da ya hora da barin abin da ya hana ya hora aikatun qur'ani ko bai hora ba to suka yi Qur'ani tana tsugunni ko zikiri daga cikin zikirra to cewa ittaqillah haifu ma kunta ka ji tsoron Allah duk inda kake hadda bayan ɗaki ka karanta Qur'ani kai zikiri masalan aljawabu abinda amsa la tas'alil awamir kakka aikata abubuwan da aka yi horo fi hazil amakin a irin waɗannan wurare da bai dace ba walakin sai dai inwi kai niyya duk albaka ga zuciyarka annaka mubi'un lillah kai mai da kake ga Allah azza wa jalla mumtasilun kana mai sadarwa da amrihi ga horo ne mustanibun kana mai kauracewa da nahayi ga hannu niyyar duk abin da Allah ce a yi a shirye kake ka yi niyyar duk abin da Allah ce a bari a shirye kake ka bari ka tabbata ka duk inda kake aikin da ake ko wuri mai tsarki ko mara tsarki ko wani hali mafi amma dai ka yi aikace malum ya ce ba za ka yi ba duk da matsala ta mai saɓani in ba a manta ba lokacin da muna karatun haɗa ulmusalli na na siddiq ilmin shawi a tsahara mun ya kawo wannan bayani cewa in kana cikin banɗaki kana zikiri ko ba kai wasu malamai suna ganin ba ambaton Allah ba tsaka su malamai suna ganin ana yi ba nassin da ya hana ba kuma za ka matsala ta gaskiya mai sabani malami na cikin wanda ka ganin ba za a yi ba don ka wataran wani ji karatun wani malami ji an ce ana yi ya ɗauka ba a yi matsala ta mai sabani na biyu an alhasanati yuzu ibn sayyi'at muna fahimta a cikin wannan hadisi ayyukan lada suna goje zunubai li kaulihi tsawa cewar manzon Allah at bi sayyi'at atal hasanata tamhuha ka biyar ma mugun aiki aiki nagari sai aiki nagari ya shaye mugun aiki idan hadisi yana kantar da mu idan mutum ya aikin zunubi ya yi aikin lada sai lada goje zunubi amma kai ya za a kudurce eh, misali mutum ce yanzu bari ya tashi shi kaza na saban Allah ya da ya sai so ya raka'a hmm. kamar kenan maganar yan uwa annabi Yusuf ha wannan <laughs> ha da kunu min ba'dihi qauman salihin bari mu kashe annabi Yusuf da baya sai mu gyara a ah, kace bari ta yin sabo sai to in yi na raka'a ko bari in sheki a ya tayo lahadi gobe a tane in tashi da azumi azumin attane sai azumin attane shi gobe don abin ne lahadi a wannan aniyyaci kai ganganci na izgini ina cikin izgi. amma dai ɗan ya samu ka bari ya yi ka. son zuciya ya tura ka ka riga ka yi kana juyayi to sai ka samu na aikin lada sai kai sai Allah ya sa ya goge wannan zumi amma ba zuka ce bari in yi ba a sannan to kuma in yi kaza ko bara ya ce bari in tsaya cikin dare shi gidajen mutane in fata da da safe tashi da abu saboda azumin nan sai goge duk sata da da dare a wannan wargi da Allah ne wa yawa wato ba a yin wannan a kudurci na uku bai wa Allah azza wa jalla an ibada akan bayi wa zalika wannan na domin mun laura ana da za mu koma ilal adli zuwa ga kwatantawa da ƙiyastawa da aunawa lakadatul hasratu da aikin lada sai ta kasance la tamhu sayya'a ba ta shahi zunubi ai bil muwazana idan za mu auna idan za mu auna lada mu auna zunubi Sai sai muka kenan lada ba ta igoge zunubi amma cikin falalar Allah sai Allah ya ba mu wanka dama ta cewa ya ba mu cewa in mun yi aikin zunubi muka aikin lada zai sa aikin lada shi goge zunubin wa zahirul hadisi zahirin hadisi al'ubu gamewa wannan magana ta da bukatar nazari da sa lura da fahimta malam ya ce yana cikin falala Allah akan bayi ne lada ta goge zunubi amma inda awo za a yi a daidaita a kiyasta a kwatanta da lada ba ta iya goge zunubi to saboda ne ya za a yi lada ba ta iya goge zunubi alhali idan mutum ya aikin lada guda nawa aka ba shi lada goma in mutum ya aikin zunubi ba guda zurbi nawa akwai guda mai guda to kenan koda hadisi bai ce lada na goge zunubi ba idan muka bibi abu goma sai kokowa da abu guda tak ai za su yi hankali ne mutum guda na ibi mutum goma eh. to malam ya ce in za a kwatanta ba zai yi ba alhali man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha wa man ja'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha duk wanda aikata aikin lada za a bashi goma wanda aikata zunubi daidai wannan za a bashi kaga ai goma na rinjaya ɗaya ibnu abbas da aya ta zo inna ma al'usri yusra inna ma al'usri yusra sauki duk tsanani na da sauki duk tsanani na da sauki sai zama tsananin guda aka nuni sai ce to lalle ko tsanani guda bai iya rinjaya sauki biyu lan ya gliba usrun yusraini haka ibnu abbas ya ce ko abdullahi bin abbas sauki zunubi a tsanani guda zai rinjaya sauki biyu tunda Allah ya alƙawalin zai kawo tsanani guda zai kawo sauki biyu to in tsanani guda zai rinjaya sauki biyu ya zunubi guda zai rinjaya lada goma mafin jawabi shi ita ladar za ta shahe zunubi shin kam da ƙarfin da za ta shahe shi ko don yawanta abin da malam kasar nuna muna don falala Allah ne. in ba don falala Allah ba lada ba za ta goge zunubi ba sai dai ko ya zama ne matsayi ne nan lada nan zunubi amma sai Allah da saka falala sai ya yadda makamancin wannan in mutum ya tuba misali mutum kafiri ne ko mushriki ne sai ya tuba sai Allah ce fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat duk mugun da aikin da sun kai sai Allah shi bidiyo mai sai lada to kina akwai ma wata larar da ka rikida zunubai ta mai shi su lada ba ma ta goge su ba su yi a banza a ta ma mai shi su lada to bale ma gogewa zalika fadlullah wallahi rabbil hamdu la ilaha illa an gane abin da malam ke ne ko Wahali hali shin kam sharafi ne an yi nuna shi niyya da hazil hasana da wannan aikin lada annahu a a a shigo bi zunubi allati fa'ala wanda aikata ba mun yi hadisi inna mal a'malu bin niyyati ba wa inna ma li kulli imri'in ma nawa to sabda ka aikata aikin lada sai kai niyyar shigo ji zunubi sannan sha goge shi ko ku a'a ko da niyya ko ba niyyar yana goge zunubi shine malai ke tambaya yace fal jawabu amsa zahirul hadisi abinda a zahirin hadisi la ba sai an yi niyya ba ko ba kai niyya ba dan hadisi cewa ata bi sayyi'ata al hasanata tamhuha aya ta ce innal hasanati yuzhibna sayyi'at ba a kawo sharadin niyya ba za ka ba sai niyya ba wa anna mujarrada fi'lil hasanati haqiqan tsantsan aikin lada yuzhibu sayyi'ati da goge zunubai wa hadha min ni'matillah wannan na daga ni'imar Allah azza wa jal al ibadi akan bayi baiwa ce Allah wanda ni'ima babba wa min muqtaba kauni rahmatihi kuma shina cikin hukuncin tabbatuwar rahamar Allah sabaqat gababahu ta riga ya hushi ne kayan Allah shi hushi سيري يا حرام سيري يا رحمة سيري يا رحمة ده رحمة الله ده الله وين جاي رحمة الله كم دع النبي دع الله اللي شاء النبي آدم وإنا س... إنا إنا هذا فاشي شكل الجنة هذا رحمة الجنة ده ما ده تا شيء ده شيء كي شيء غشي إنا كوش دنيا جدا وحلا عشان وين جاي رحمة رحمة الله تعالى رحمة الله تعالى ta karama Allah ta riga yau shi ne na hudu alhafsu wanda shine na ƙarshe kwadaitarwa ala muhallaqa kinnasi bil khuluqil hasan ala muhallaqa kata ko fa ala muhalaqatin nas alhassu hadisi yana kwatantar da mu yana zaburar da mu ala muhalaqatin nasi akan zamantakewa da mutane bil al hasan da hali na gari cikin hadisi annabi ya ce wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan kai zamantakewa da mutane da hali na gari kakka cutar yan an cutar da kai kai hankali amma kam da na tambayi me aka ce ma al al hasan ما هو الخلق الحسن هو كان درس من خاتم دي وجهنا فما هو الخلق الحسن ما هو الخلق الحسن كف الأبى وبطل الندى ها وصبر على الأذى ومن وطلق الوش أبو هدكين كف الأعضاء كان سوداء كجرد دواني وبذل النداء دباد أمبانين كجعل أمة wasabr Allah a za'a an fitar da kai yi hankuri ɓalƙwal wajen ka zama mai kan huska ka zama mai dan huska wannan abubuwa guda Usman ma laifin faɗa mana satin da gabata a harkon darasin mu shine ta'aridin al-khuluq al-hasan to ka an ci mutane da irin wa'annan dabi'o'i kakka cutar da na kusa bale na nesa na nesa bale na kusa kakka cutar da iyaye ‘ya'ya, mata, dangi, makwabta, sauran abokan hulɗa gaba dai. kakkatu da su a magance ko aikace kakka rasa amfani da su kuma kakka kasa hankuri akan abin da sun kai maka kuma kakka mai musu huska idan mutum zama a haka tsakani da mutane ya zama mai ɗabi'a ta gari shi ita ɗabi'a ta gari tsakanin mutum da mutum kawai take gudana ko tana gudana tsakanin mutum da Allah akwai waɗanda suke suna ɗabi'a ta gari tsakaninsu da mutane amma tsakaninsu da Allah ba su ɗabi'a ta gari ba su da hali na gari an misali satin da ya gabata akwai masu jin kunyin mutane da mutanen shi suna nan ba su abin da suka yi amma Allah yana nan suna yi shina ganin su wani da an sawa an ce ba a hita gobe an sa doka ba a hita gobe ba zai hita ba ba a hita amma yasa Allah ce ba a zuwa wurin shan giya ba a zuwa wurin zina ba a zuwa wurin zalunci ba ba a kaza ba a kaza amma sai kaga kina akwai ɗabi'a ta gari tsakanin mutum da mutum da kuma tsakanin mutum da Allah liqaulihi sabar cewa annabi sallallahu alaihi wasallam khaliqin nas bi khulqin hasan kawa mutane hali na gari ka zama da mutane zama na hali na gari kada ka zama mai mugun ɗabi'a wani duk wanda ya zama zamantakewa da kai sai ya cutu sai ka shiga haƙƙi ne kuma annabi wa halikin nasa Ka ba musulmi ɗaya ba kenan ko hatta da kahiri yi zamantakewa da shi zama zama na kirki gwagwadon haƙƙinsa da annabi ce wa halikil muslimina daga ce to banda kahirai kenan wa halikin nasa kamar da Allah ce wa ƙululin nati husnan ko da mutane magana ta kware nan mutane sai musulmi ko waɗanne iri kafirai mushrikai halikin nasa da halikin hal ai annabi ya zauna da kafirai ko ya zauna da mafi kafircin kafirai su ne yahudawa cikin madina akwai yahudawa annabi ya nuna sahabbai ne amma wa ya cutar a cikin yahudawa babu kuma sun cuta shi ya hankuri so a ne suka dafa nama ko suka gasa nama akuya don sun san annabi ya yi komai sun nama akuya sai aka sa guba a nama akuya sai a kawo ma annabi ya zo can shi ya su sa kawo mishi wata bai hudu ya ta sa sai Allah ya rushe wa yi cewa na. amma habanci ne ya ɗanci. ya yi asa gabaki ne ya ci za ka san da shi akwai guba a nama saboda haka sai sa a kira ta kawo abincin ya tambaye ta ya an kai ta sa guba kuma nusa ta sa ta ce dama ta sane don in annabin Allah na da gaske ba ƙarya ya kai ba Allah zai kubuta shi in ko ƙarya ya kai ba annabin Allah na ba sai ya mutu a huta <laughs> to shine wannan ɗan naman da ci kaɗan Yan annabi ya buɗe baki ne can ƙurya kana ganin wani baki baki saboda wannan guban har yin rasu akwai wannan ɗan kohon baki baki can ƙuryar baki ne na wannan guban da aka sa ga abinci me ya yi mata ko ni bai yi mata shi ne misali kana iya ta cutar wadda yahuda sun kawo annabi da cutar wadda nasara suka yi mai da cutar wadda mushrikai suka yi mai amma kuma ya afu wa yasfa sai ya yi shi kawai da kai to haka aka san musulmi ya kasance zan mai ɗabi'antuwa tsakani da mutane mu'amala da ɗabi'a mai kyawu sauraka annabi saboda kyawun karantarsuwa ne da adalcinta da zamanta karantarsuwa ce ba ta ɗan wani yanki ba a ta duniya ta gaba da ya ce wa khaliqin nasa bai ce wa khaliqil araba kawa laraba ɗabi'a mai kyau ba ko kawa musulmi ko kawa yan a annasa mutane gaba dai kalmar da ta annasa kowa shiga ciki ba wani za ka yi suwa mukhalikin nasa bi khulqin nasa fa in kila ina an ce mu'amalatan nasa bil azmi to mu'amalan mutane da anniya wal quwwati da karfi wal jafa'i da kaushi ahlana wasu lokuta hal yunafi ya bambanta hadal hadisi da wannan hadisi au au au la, ko ko ban bambanta ba wani lokaci za ka samu shari'a tana da bukata kuma ta yadda a sa tauci a sa kaushe da tsanani to wannan ya yi da hadisin ko bai shi ba hadisi ya ce kai zamantakewa da mutane zamantakewa mai kyawu to wani lokaci zai ga akwai inda aka buƙata kaushi Kama wajen ladabtarwa a makaranta ko a gida ko a ma'aikata ko mu'amalar alƙali da mai laifi wannan za a yi da himma da anniya da ƙarfi da kaushi to wannan ya sa amma abinda annabi ce a yi mu'amala da mutane da tafshi ko bai saba ba fal jawabu la yunafi amsa bai bambanta da wannan hadisi li'anna li kulli maqamin dan kowane matsayi na da maganar da dace da shi kowane matsayi akwai maganar da ta dace da shi saboda haka wannan hadisi ta kai zaman cikin abin da dabi'a mai kyau to wuraren da ka karɓa haka eh an samu wurin da bai iya karɓa haka in aka sassafta, aka tafsasa za a samu matsala za a rashi maslaha za a cutu to wannan ka sai a tsananta kuma tsananin gwagwaro da za ka sa gishiri a miya ko suga a shayi kaga za ka sa gwagwaro za ta jiya ko ba ka sa wata badajiya ba ko ta yi sama kwarai Ba kuma da ka akwai za aka buƙatar da kulle maqamin maqal yanzu misali wurin ɗaurin aure wani malami ya zo yana wa'azi yana karanta hadisan wanda aka ɗiban rayuwar mutum wadda aka mutuwa da wadda aka samu da cikin kabari da wadda aka tadda mutum cikin kabari da wuta da wurin ɗan mai armiya a gani amma da zai magana akan haƙƙin miji da mata ko tsarin arme a musulunci ya dace da wurin nishadi mafhumun to li kulli maqamin maqala kowane matsayi sha da magana ce ta dace da shi za ka katil maslaha in maslaha ta kasance bil jilza a kansasa wa shidda a tsananta fa alayka biha to kai wannan tsananin kai wannan tsananin ka kansasa Wai za ka al-amru bil akas in al'amari ya kasance a sunkuyi nan sauƙaƙawa ta daji tafasawa ta yi to ka sauƙaƙa ka ka sauƙaƙa ka tafasa fa'aluka billini a irin nan ina horonka da tafasawa warriki da sassaftawa ka a tsananta kenan za ka yi la'akari da abubuwa da akwai wanda bukata tsananta ka tsananta inda ba bukata ka sassafta wai za dara al'amura in al'amari ya kewaya bainal lumi tsakanin tafshi wa riƙe da sauƙi aw shidda ko tsanani wal da kaushi fa alayka bil lin wa to ina horonka da tafasa arzuwa yanzu wani al'amari a kada da zaɓi ko ka tafasa ka sauƙaƙa ko ka tsananta ka kausasa duk wanda ka yi a irin nan zai yi dole hi ka sassafta ka sauƙaƙa saboda in an ka ba annabi zaɓin abu biyu to zai zaɓi wanda ya sauki ba a taɓa ba manzon Allah zaɓin abu biyu ba sai ya zaɓi mai sauki in dai ba saɓan Allah na ba na لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا شيء إن Allah, رفيق الله من سوقنا يحب الرفق شنا صن سوقي في الأمر كله دك dukkan al'amari. wala kada jarat ashiya kafira wasu abubuwa sun gudana da yawa da duk wanda ke dalili ala fa'il da akan amfanin sauki ومن zalaka daga wannan mara yahudiyun wani da yahudi ya jitta bin biyu kusa ga annabi sallallahu alaihi kuma aisha tana wurin fa qala sai ba yahudi samu a samu. ba assalamu ba assalamu to shi ce assamu alalka ya muhammad Don shi ba rasulullah ba ne wuri ne tun da bai hude na ya da rasulullah dan haka da cewa rasulullah ya muhammad gaya ya muhammad assamu mutuwa suna da cikin sunayen mutuwa assamu mutuwa assalamu amincin Allah to abin da kamar assalamu alayka ya rasulullah amincin Allah gare ka ya manzon Allah to shi arnin sai ce assalamu alayka ya Muhammad ka mutu Allah shi kashe ka Muhammad wasamu abinda aka ce ma assamu in ji mallam ya ni almautu mutuwa to Aisha na wurin fa qalat tacce Aisha radiyallahu anha alayka assamu wal la'na Allah shi tabbatan ma da mutuwa da cinewa subhana kun ji kaushi ko da kaushi mutuwa ta tabbata a kanka da tsinuwar Allah yanzu na sauƙi ne tafshi ne kausasawa dai da tsanantawa wisa a wifaqa sakamako daidai kai ba da za a wifaqa ba wa ziyadatan aidan dan shi bai wuce cewa assalamu alayka ya muhammad ita ko tace assalamu alayka wallahi ta ƙara ni wallahi shi da ma zai ce wa ta aizan kai hadda da kari ma fana ha hannu ki sallallahu alaihi sai annabi hana ta ce Aisha wa kala annabi ce inna Allah rafiqun Allah mai sauki ne yuhibbu rifqa shi na son sauki fil amri kullihi da dukkanin al'amari nan fil amri kullihi amun yuradu bihi al-khusus gaman makkalima ta amana ne wani wuri ba duka ba kamar wani hadisi da aka ce uci yujibu tayammunu fi tana kulihi wa tara tarattulihi wa fi sha'anihi kullihi to ya annabi zai tsarki da dama yake da hagu akwai abubuwan da hagu akai amma za ka ce fi sha'anihi kullihi kenan ba ana nahin kullihi ba ka gane kenan ana fil amri kullihi ga duk al'amarin da yin sauki yana yi wurin ga duk abin da ya ka sauka nan ba a karya doka ba ba a saba ba maslaha to a irin wannan ana son sauki gare shi wanda ko ya an kai sauki ba a kawo maslaha ba to ba a yi misali mutum ne yana yawan gudu da mota a cikin shiya ko ina da gudu sai aka mashi magana wa ne ka sassafta ko yara ga hanya ko me ka ci a ah, sai ya kare ni buge mutum ko in biya diya ga kuɗi ko ya buɗe a aljihun mu da shiga kuɗi ka in buge mutum biya biya an sanar mai da haka to sannan sai ya buge mutum wa man afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah Allah ya ce ya eh, an kai maka dakar da maka ya ya an kashe ma mutum an kashe ɗanka ko ɗan uwanka ka da baka ce ka yahe ma wanda kashe shi aiwo to nan in kai yahe yanzu ya zama alheri ga irin wanda a irin wanda ba a yahe don abu sun ka haɗu wa man afa yahewa kenan wa aslaha yahewa ta haifar da maslaha to in kai yahe mai yanzu ga maslaha nan ba maslaha bane ba maslaha bane hmm. ba maslaha bane to kaga irin wannan nan dole kauci za a tsaya kai sai kace lalle sai an biya ka diya lalle sai an biya ka diya wane ka bar ma Allah kaddara ta ka ta ina sai an biya ka Allah ka bar ma Allah amma sai an biya ka diya saboda in ya biya biyan nan ka tarwatar gobe za a ga shida ta iya san nufin don gudun kai ya buge wani Jiri hmm. kasashen da aka hukunci da doka Allah sai da tsallaka titi gaba gaɗi shi mai tuka abin hawa shi zai kafa kafa da wanda zai jitta kai ba ma ruwanka tsallaka ka kai za kai dole shi a tara don ya san biyan diya ga ya aiki na gida zai rasa gida ne da gona ce da shi koma talaka talaka in yi biyan mutum guda amma yanzu da mutum ya buge mutum ko gandun shi kai ashiya an sanin mai da haka na, sai a ce a to ai ko da shi kowar ce bai kwana duniya yau na Allah ya azumi a kaddara ta wal imanu bil qadari hayrihi wa sharri mun ban ma Allah shi ne? to irin wanda bai kamata amma wanda an sanin mai da taka tsantsan yana tayawa da ya kamata bai sa a maƙa'ida tuki ba kaddara ta gitta haka ta faru cikawa da gaskiya kowa da cikawa da gaskiya ba a sanar mai da ganganci ba to irin wannan ka aka ce mai kaya he mai yayi ba kuma amma irin wanda mai kirarin ba dai iyaka biya ba ga kuɗi ko buge mutum sai shi biya biya kawai to irin wannan ka a yaye mishi almuhimmu kana ha annabi sallallahu alaihi wasallam wa qala inna allaha rafiqun yuhibbu ar-rifqa um, fil amri kulli to bakin nashi munasaba hadisin da idza sallama alaikum ahlul kitabi fa qulu wa alaikum in yahuda da sa suka ce muku assalamu alaikum ku ce wa shi sha amsa sallama bai hude ko ba wannan gaba ba ta shahi karatun mu wata shahi garin karatun mu inna allaha rafiqun allah mai sauki na yuhibbu rifqa yana son sauki fil amri kullihi duk inda yin sauki ya dace shine fil amri kullihi duk inda yin sauki nan ya dace inda ko an kai sauki bai dace ba to ka ai mafhumu to da sai mala ce min wallahu al-muwaffiq to nan ma akwai darasi mu lura da malam idan ya zo ya ƙara sharhin hadisi shi na ta canza kalmomi wani lokaci ƙarshe gaba ɗaya sai ce wallahu a'lam wani lokaci ce wallahu al-muwaffiq wani lokaci ce wallahu al-musta'anu in kuka diba hadisin da mun ka ƙare kayan wannan me yace wallahu a'lam mafhumun wallahu a'lam yace wani wurin ko sai wallahi wallahi musta'anu wani wurin ko ce wallahi muwaffiq wani wurin ma kai zai shiru ko yi bai cha yana kai karshen kalma bai cha wallahu a'lamu bai ce wallahu al-muwaffiq bai cha wallahu al-musta'anu kawai sai ya bar shahada bi munasabata insha Allah wani karan saboda lokaci yayi za mu kila yi bayani akan ire-iren wannan amma a takaice ku sauran minti biyu a takaice in ka jiya ce wallahu alam to ƙarshen hadisin nan wani ilimi na ya karantar in ka jiya ce wallahu al-muwaffiq za ka ga wani aiki na da yake da waya aka magana a kai ne kuma shi ne ƙarshen shari'a hadisin sai ce wallahu alam ma'ana wanga aiki babu mai iyayi ne sai da muwafaka Allah mafhumin haka in ka ji ce wallahu al ƙarshen shari'a to za ka nuna a dai Allah sun magana ta yi akan wani abu da yake yana da waya ga rai sai da taimakon Allah mafhumin amma ya kasance wata kaba ta ta ilimi yanzu in ka diba hadisin da mun haƙa na hukuncin wa idza eh qataltum fa asinu wa idza dhabahatum fa asinu dhibha wa idza qataltum fa asinu qitla wa yuhidda ahadukum shafratahu wa yurhiba bihatahu kaga wannan hadisi na da yake dauke akan al ahkam saboda Allah ɗaɗa yi ƙara da waya bai da mafhum to kaga wannan aiki na da ba waya gare shi ba shina kusa ga iyawan mutum amma ka zama mutum mai sauƙi ga dukkan mu'amala ba ka gauci ba ka tsanani ba ka tursasawa gida da daji gaskiya wannan za su taimako Allah eh? mai yawa mutane za a ga cikin gidansu masu sun yi gauci waje za a ga su sululu mutum shiga cikin gida shi ta hada yawa yara hada yawa mata hada ya shura wanga abu nan eh? amma cikin abu kai za ka shi shu eh, shu to kaga eh ina da sakin fuska amma da cikin gida sai A kaga irin waɗannan abuwa sai mun gyara su Allah ka ba mu ikon gyara su ba mu iya gyara su mu kadai sai Allah ya taimaka mana akan gyara to wannan za ka ga nan gaba ko da mun yi ta ganin ƙarshen hadisi cewa lahul muwaffiq wani wuri cewa lahul musta'an wani cewa lahul a'lam to munasaba ka sa haka سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته